Sarakuna ta ɗaya Sura ashirin da biyu Mekahiya ya yi annabci a kan Ahab Aka shekara uku ba a yi yaƙi tsakanin Aram da Isra'ila ba, amma a shekara ta uku, Yahoshafat sarkin Yahuda ya gangara don ya ga sarki Isra'ila. Sarkin Isra'ila ya ce wa shugabanninsa, Ba ku san cewa Ramot Gilead namu ne ba? Duk da haka, ba mu yi kome ba. don mu sāke karɓarta daga sarkin Aram? Saboda haka ya tambayi Yehoshafat ya ce, Za ka tafi tare da ni don in yaƙi da Ramot Gileyad? Yehoshafat ya amsa wa sarkin Isra'ila ya ce, Ni ma kamar ka ne, Mutane na kuwa kamar mutanenka, dawakai na kamar dawakanka. Amma Yehoshafat ya ce wa sarkin Isra'ila, Da farko mu nemi nufin Ubangiji. Saboda haka sarkin Isra'ila ya tattara annabawa kamar ɗari huɗu ya tambaye su, In kai yaƙi a kan Ramot Gileyad ko kada in kai? Suka amsa, Ka tafi, gama Ubangiji zai ba ka ita a hannunka. Amma Yehoshafat ya yi tambaya ya ce, Babu wani annabin Ubangiji a nan da za mu tambaya? Sarkin Isra'ila ya amsa wa Yehoshafat ya ce, Akwai mutum guda har yanzu wanda ta wurinsa za mu iya nemi nufin Ubangiji, amma na ƙi jininsa, domin bai taɓa yin annabci wani abu mai kyau game da ni ba, sai dai mummuna kullum, shi ne Mikahiya ɗan Imla. Yahoshafat ya ce, Kada sarki ya ce haka, saboda ka sarkin Isra'ila ya kira ɗaya daga cikin shugabanninsa ya ce, Kawo Makahiya ɗan Imla nan take, saye da rigunansu na sarauta, sarkin Isra'ila da Yehoshafat sarkin Yahuda suna zama a kujerar sarautarsu a masussuka ta mashigin ƙofar Samariya, tare da dukan annabawa suna ta annabci a gabansu. Zadekiya ɗan Kena'ana ya yi ƙahonin ƙarfe ya kuma furta, Ga abin da Ubangiji ya ce, Da waɗannan za ka tunkuyi aremayawa har su hallaka. Dukan sauran annabawan suka yi annabci iri abu ɗaya. suka ce, Ka yaƙi Ramot Gileyad ka kuma yi nasara, gama Ubangiji zai ba da ita cikin hannun sarki. Ɗan aikan da ya je ya kawo Mikahiya ya ce masa, Duba, sauran annabawa suna maganar nasara wa sarki, sai ka ce mutum guda, bari ka ta yarda da tasu, ka kuma yi maganar alheri. Amma Mikahiya ya ce, Na rantse da Ubangiji mai rai, zan faɗa masa kawai abin da Ubangiji ya faɗa mini. Da suka kai, sai sarki ya tambaye shi ya ce, Mikahiya, mu kai yaƙi a kan Ramot Gileyad ko kada mu kai? Ya amsa ya ce, Yaƙe ta za ku yi, ya amsa ya ce, Yaƙe ta za ku yi nasara, gama Ubangiji zai ba da ita cikin hannun sarki. Sai sarki ya ce masa, Sau nawa ne zan saka rantse cewa ba za ka faɗa mini komai ba sai dai gaskiya a cikin sunan Ubangiji? Sa'an nan Mikahiya ya amsa. na ga dukan Isra'ila a warwatse a kan tuddai, kamar tumaki da ba su da makiyayi, kuma Ubangiji ya ce, Waɗannan mutane ba su da mai gida, bari kowa ya tafi gida cikin salama. Sai sarkin Isra'ila ya ce wa Yehoshafat, Ban faɗa maka cewa bai taɓa yin annabcin wani abu mai kyau game da ni sai mummuna kawai ba? Me Mikahiya ya ci gaba, saboda haka, ji maganar Ubangiji, I, Na ga Ubangiji zaune a kursiyinsa, tare da dukan rundunar sama tsaye kewaye da shi a dama da hagunsa, kuma Ubangiji ya ce, Wa zai ruɗi Ahab zuwa yaƙi da Ramur Gileyad, ya kuma kai shi mutuwarsa a can? Wani ya ce wannan, wani ya ce wancan, a ƙarshe wani ruhu ya zo gaba, ya tsaya a gaban Ubangiji ya ce, Zan ruɗe shi. Ubangiji ya tambaya Ta wace hanya? Ya ce, Zan tafi in zama ruhun ƙarya a bakunan dukan annabawansa, Ubangiji ya ce, Za ka yi nasara a ruɗinsa, ka tafi ka yi haka. Saboda haka yanzu Ubangiji ya sa ruhun ƙarya a bakunan dukan annabawanka, Ubangiji ya zartar da maka da masifa. Sai Zadekiya ɗan Kena'ana ya hau ya mari Mikahiya a fuska, ya yi tambaya. A wace hanya ce Ruhu daga Ubangiji ya bar ni na yi maka magana? Mikahiya ya amsa, Za ka gane a ranar da ka je ka ɓuya a cikin cikin ɗaki. Sa'an nan sarkin Isra'ila ya umarta, Ku kama Mikahiya, ku kai shi wurin Amon, shugaban birnin, da wurin Yowash, ɗan sarki, ku ce ga abin da sarki ya ce, Ku sa wannan mutum a kurkuku, kuma kada ku ba shi wani abu sai dai burodi da ruwa, sai na dawo lafiya. Mikahiya ya furta, Idan har ka dawo lafiya, to, Ubangiji bai yi magana ta wurina ba, ya kuma ƙara da cewa, Ku lura da maganata, dukanku mutane, an kashe Ahab a Ramot Gileyad. Sai sarkin Isra'ila da Yehoshafat sarkin Yahuda suka haura zuwa Ramot Gileyad, sarkin Isra'ila ya ce wa Yehoshafat, Zan ɓad da kama in shiga wurin yaƙi, amma ka sa kayan sarautarka, saboda haka sarkin Isra'ila ya ɓadda kama, ya shiga cikin yaƙi, sarkin Aram kuwa ya umarci shugabannin kekunan yaƙinsa talatin da biyu, ya ce, Kada ku yaƙi kowa, ƙarami ko babba, sai dai sarkin Isra'ila, sa'ad da shugabannin kekunan yaƙi suka ga Yehoshafat, suka yi tsammani, suka ce, Tabbatacce, wannan shi ne sarkin Isra'ila, saboda haka suka juye don su yaƙe shi. Amma sa'ad da Yehoshafat ya yi ihu, sai shugabannin kekunan yaƙin suka ga ashe ba sarkin Isra'ila ba ne, sai suka daina binsa, amma wani ya ja bakansa kawai ya bugi Ahab, sarkin Isra'ila a tsakanin sassan kayan yaƙinsa, sai sarki ya ce wa mahayin keken yaƙinsa, Juye, ka fitar da ni daga yaƙin, an ji mini rauni, dukkan yini aka yi ta yaƙi, aka kuma riƙe sarki a keken yaƙinsa yana fuskanci Arameyawa, jini daga mikinsa ya yi ta zuba a ƙasan keken yaƙin, a wannan yamma kuwa ya mutu, da rana tana fāɗuwa, sai kuka ta bazu cikin mayaƙa, kowane mutum ya tafi garinsu, kowa ya tafi ƙasarsa, sai sarki ya mutu, aka kuwa kawo shi Samariya aka binne shi a can, suka wanke keken yaƙi a tafki a Samariya. inda karuwai suke wanka, sai karnuka suka lashe jininsa, kamar yadda maganar Ubangiji ta furta, game da sauran ayyukan mulkin Ahab, haɗe da dukan abin da ya yi, da fadan da ya gina, ya kuma shimfiɗa da hauren giwa, da biranen da ya gina, duk a rubuce suke cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Ahab ya huta da kakanninsa, Ahaziya ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. Yehoshafat sarkin Yahuda Yehoshafat ɗan Asa ya zama sarkin Yahuda a shekara ta hudu ta Ahab sarkin Isra'ila. Yehoshafat yana da shekara talatin da biyar sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekaru ashirin da biyar. Sunan mahaifiyarsa Azuba 'yal Shilhi a cikin komai ya yi tafiya a hanyoyin mahaifinsa Asa, bai kuma kauce daga gare su ba. ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, amma bai rurrushe bagadai da suke kan tuddai ba, mutane kuwa suka ci gaba da miƙa hadayu suna kuma ƙone turare a can. Yehoshafat kuma ya zauna lafiya da sarkin Isra'ila. Game da sauran ayyukan mulkin Yehoshafat da abubuwa da ya yi, da kuma yaƙe-yaƙensa, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, ya kawar da karuwai maza na masujadai. da suke kan tuddai, waɗanda suka rage tun mulkin mahaifinsa Asa, babu sarki a lokacin Edom, saboda haka sai mataimaki ya yi mulki. To, Yehoshafat ya gina jerin jiragen ruwan kasuwanci don su je Ofir saboda zinariya, amma ba su yi tafiya ba, gama sun farfashe a Eziyon Geber a lokacin Ahaziya ɗan Ahab ya ce wa Yehoshafat, Bari mutanena su tafi tare da mutanenka, amma Yehoshafat ya ƙi, Yehoshafat kuwa ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi tare da su a birnin Dauda kakansa, sai Yehoram ɗansa ya gaje shi, Ahaziya sarkin Isra'ila Ahaziya ɗan Ahab ya zama sarkin Isra'ila a Samariya a shekara ta goma sha bakwai ta Yehoshafat sarkin Yahuda, ya kuma yi mulki a bisa Isra'ila shekaru biyu, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, domin ya yi tafiya a hanyoyin mahaifinsa da na mahaifiyarsa, da kuma a hanyoyin Yerobowam ɗan Nebat, wanda ya sa Isra'ila suka yi zunubi, ya bauta, ya kuma yi wa Ba'al sujada, ya tsokane Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya yi fushi, kamar yadda mahaifinsa ya yi.